التعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana haɗuwa domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna sa'ad ibn mu'ad sayyidu ƙaba'ilil aus aws اهتز عرش الله تعالى لموته زام تاشي تاكن دمالا يباد اهتزاز العرش لموته اهتزاز العرش لموته جرجزة دا الأرش الله تعالى يسبو دا رسول سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ihtazza arshullahi li mautihi al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwar sa'ad za mu ji wace irin girgiza ya yi mala ya ce ihtizazul arshi li mautihi girgizar da al'arshin Allah ta'ala yi saboda rasuwar sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu mala ya ce ayyu manqabatin a'zamu min hadhihi al-manqaba wace daraja ce tafi wannan daraja akwai darajar da tafi wannan وأي وسام أغفأ من هذا الوسام sannan wane kambi ne ya fi wannan kambin daraja wisam shine kambi da ake badawa a matsayin asalin kambi ana bada shi ne ga idan an yi dambe wanda ya kaye sai a bashi to sai ya zama wisam abinda ake badawa irin waɗannan allunan da ake badawa na girmama mutum suna ke ci musu alwisa to wane irin kambi ne ya fi wannan kambin daraja abdun ya mutu fil ardi bawa ya mutu a ban ƙasa amma yahtazzu lahu al'arshu taraban wa farhan bi quduzihi amma sai al'arshi ya girgiza taraban saboda kaduwa wa farhan da farin ciki bi kudumihi saboda farin saboda zuwansa wato zai dawo wajen Allah ta'ala saboda haka al'arshin Allah subhanahu wata'ala ya girgiza saboda farin ciki idan an ce at lafazi ne da laraba suke amfani da shi abinda zai sa mutum zuciyar shi ta kadu shi na ke ce masa at waƙe na sa mutum ya yi in aka yabi mutum zai iya samun tsarab idan aka ba mutum wani labari mai ban tsoro zai iya sa shi tsarab shine ai wani mawaki yake cewa ma tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kittu laqad kuntu arju an araka fa atrafu eh wa ma tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kuntu arju an araka fa atrafu cewa ma tsarabi yace kai ai kaduwa ta lamma ra'aituka bid'atan lokacin da na ganka a tashin farko to laqad kuntu arjuni dama ina fatan an araka in na ganka fa atrabu sai in kadu to kaga taraban wa farhan saboda kaduwa kaduwa na farin ciki na sa mutun ya kadu eh sannan damuwa na sa mutun ya kadu to wannan mala ya amfani da wannan lafazin na at-tarab a matsayin farin ciki shi yasa sai ya kara da wa farhan bi qudumihi saboda zuwan giduna sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu al-arshin Allah ya girgiza an samu wasu daga cikin bawaif, wadanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci wadanda suke gwada abubuwa da hankulansu kuma gwada wadda su duk abin da ya kasance ya saba ma hankalinsu ko ya fi ƙarfin hankalinsu sai su ƙaryata shi ƙa'ida ce ɗaya shari'ar musulunci tana da abin da ya wuce hankalin ɗan adam amma ba ta da abin da yake saba ma hankalin ɗan adam mu fahimci wannan ƙa'ida shari'a za ta iya zuwa da abin da ya wuce ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam shi yasa ya Allah yake ya aiko annabawa amma babu wani abin da annabawa suka zo da shi wanda ya saba ma hankali saba ma hankali daban wuce hankali daban ƙwaƙwalwarka ba za ta iya ɗauka ba amma babu abin da za a ce ya saba ma ƙwaƙwalwarka a ƙwaƙwalwarka ce ba za ta iya ɗauka ba mun fahimci ai misali sai aka ce hulan nan ba za ta iya shiga kan mutum ba ba za ta iya shiga kan mutum ba ta fi ƙarfin kansa kenan in aka sa ta saboda ƙanƙantar ta misali shi kanshi ya wuce girman kwakwal ya wuce girman hular to kaga ba za a ce ai wannan hular ta saba ma ta saba ma kanshi ba a'a ta fi ƙarfin hankali kwakwalwarsa kansa ya wuce wannan hular to shari'a musulunci na zuwa da abin da ya wuce kwakwalwar ɗan adam amma babu abin da ya saba ma kwakwalwar dan adam so daga siyatin da ake son mutum ya sama shi ne ya san cewa shari'a za ta iya zuwa da wani abin da ya wuce tunaninsa abin da ake bukata a kan a wajensa shine imani ya gazgata jarabawa ce daga Allah sai ya kawo abin da kwakwalwar ɗan adam ba za ta iya ɗauka ba abin da ake bukata shi kenan sai zuciyarsa ta ce ta yi imani amma allazina fi qulubihim zaygun to fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi Allah kuma yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina kaga Allah ya kasa mutane gida biyu a game da abubuwan da suka kasance sun wuce kwakwalwar dan adam sune almutashabihatu fi din الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه minhu. su waɗanda suka zama akwai zai karkata a cikin zukatansu sai su kasance su mutashabihat suke bi mutashabihat suke bi amma ar-rasikhuna fil ilmi sai su ce amanna bihi kullum min inda rabbina al-muhkam wal mutashabih kilahuma min inda rabbina dukkanin su daga Allah suke shi yasa ai sai a ce nu'minu bil mutashabih wa na'malu bil muhkam qa'ila kenan muna imani da mutashabihi amma muhkami shi ake aiki da shi kuma jullu ahkamid dini muhkamatu mafi yawancin hukunce hukuncen addini din muhkamai ne mutashabihat din kadan ne shi yasa qur'ani yace hunna ummul kitab huwa alladhi anzala alayka alkitaba ku minhu ayatun muhkamat الآيات المحكمات hunna ummul kitab أما وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تو تو تو ihtizazin al'arshin الله saboda sa'adi يا رسول ba abu bane مهان وقلوه a'a zai iya wuce kwakwalwar wani dan adam din ikra malin yace ka karanta an jabirin an kabo daga sayyidina jabiru dan abdullahi radiyallahu anhuma qala yace jaa jibrilu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mala'iki jibrilu alaihi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala man hadha al-abdu as-salihu alladhi mata yace wai wane ne wannan bawan nagari da ya rasu futihat lahu abwabus sama'i an buɗe ƙofofin sama saboda shi kaga kuma dama Allah madaukakin sarki ce ai akwai wanda la tufattahu lahum abwabus sama'i ko wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat to shi yana cin alladhina tufattahu lahum abwabus sama' wa taharraka lahu arshu sannan al'arshi ya girgiza ta sanadiyyar mutuwarsa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah su sama ya fito fa idza sa'adun sai ya ga sa'adu ne ya rasu qala fajalasa ala qabrihi mai riwaya yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefen kabarinsa ba ya hau kan kabarin ba al Ahmad ya rawaito wannan hadisin da al-Imam al-Hakim sannan ya ce sahihul isnad sannan al-Imam az-Zahabi ya muwafaqa shi kun san al az-Zahabi yayi ta'kibi ga al-Imam al-Hakim shi al'imamul hakim littafinsa sa al-mustadrak ala sahihai littafi ne da ya rubuta shi yana iddi'ain cewa hadisan da al'imamul bukhari da al'imamul musulun ba basu fitar da su a cikin sahihansu ba to su ne tattara su ya sa su a cikin littafinsa sa shi yasa ya sa musu suna al-mustadrak ala sahihain to wasu ya dace wasu kuma bai dace ba domin a cikin al-mustadrak ala sahihain har mawdu'i akwai to shi ne al'imamu zahabi a zamaninsa shi ne sai masa ta'aƙibi to kuma shekul albani shi kuma yana da ta'aliki a kan ta'aƙibin al'imamu zahabi <laughs> shi yasa sai a ce rawahul hakim wa sahahahu aw qala ala sharti al-bukhari qala ala sharti muslim aw qala ala shartayhima wa lam yukharrijahu shi a ce wafaqahu az-zahabi shikenan sai a ce wa saddaqahu al-albani mun gane ai to wannan dai hadisi ingantacce ne قال الامام الذهبي الامام الذهبي يا فدا عشان سيوا علام النبلاء ينا شرح wannan hadisi وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام الذهبي رحمه الله تعالى yace haqiqa hadisi sun zo mutawatirai daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace innal arsh ihtazza bi mauti sa'adin farhan bihi lalle al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwar sa'adu radiyallahu ta'ala anhu sa'adu ibn mu'adin saboda farin ciki cewa ga sa'adu ya bar wannan duniyar mai cike da kwaramniya da tashin hankali da fitintunu ko an haka duniyar nan take jubilat ala qadrin wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari ومكلف الأيام ضد قبائها متطلب في الماء جذوة نار haka take jubilat ala kadri an halicci wannan duniyar tamu rayuwar duniya ala kadri wahala gurɓacewa mai rigima kai wa anta turidu ha safwan min al'alami wal aqdar kai kuma kana son ka samu ka same ta safwan gare gare kamar ruwan sha babu rigingimu babu radadi babu tashin hankali <laughs> ah, shine zai ce shine yake ce maka mutaqamma yace wa al-ayami zidda tibaiha kana so ka ce wai sai ka sa ranaku sun yi abin da Allah bai halicce su a kai ba kullun ka tashi a cikin daɗi mutatallibun fil ma'i jadwata nari kana so ka tafi kogi kuma ka ɗibo garwashin wuta a cikin kogi haka la kino. to haka rayuwa take to dan dan mutum ya bar duniyar nan ai 'yan sama farin ciki ya kamata su yi ko mutumin kirki ne shi daga cikin 'yan sama kuwa akwai al'arshin Allah to shi na limamu zahabi yake cewa hadisai sun zo mutawatirai akan ihtizazu al'arshi li mauti sa'adin farhan bihi wa bata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala fi hullatin ta'ajjabu min husniha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabbai sun yi sun burgu wasu kaya sun burge su hulla hulla kayan da ake sawa a asin da asin ko an sha faɗi in an ce hulla الثوب المشتمل على الرداء والإزار shi ƙasa da sama shi ne sai a ce hulla shi ba haushi sai ce hula sai ya ɗauki ta saman kawai sai ce hula ai hulla yake nufi mun gane to sahabbai suka yi mamakin wata waɗannan irin kayan sai mazan su ne ce lamanadilu sa'ad ibn mu'az fil janna khairun min hadhihi wallahi hankacin din sa'ad ibn mu'az a cikin aljanna yafi wannan alkhairi wannan kayan da kuke ta wani burguwa da su to ku sani manadil jam'u min al min hankacin in ma ka so hankacin ba dole sai na yadi ba har tishu ana ce masa hankacin ana ce masa kai mindilun eh mun gane ana ce masa abin da ake share majina da shi shine mindilun mun gane asali ai balarabe mindil abin da yake yi shine zai sa irin wannan sai ya fesa masa turare in an danyi yi wani abu ko an yi rihi ko ya zo wani wajen da sai ya rika haka sai ya jin kanshi waye ya haddace wani baiti na al-Imam Shatibi da ya kawo shi ce mandala a ƙarshe wannan ramma ba kai bane mai haddace Shatibi ya Hibdul Amani kaga mandala ya ce miskan sai ce wa mandala ko da ban jawo baitin daga farko ba ƙarshe dai ya ce miskan wa mandala kaga miskan wa mandala mandala ai daga nan aka samo mindilu. eh miskan turare ne ko mai daɗi ko almisku eh wa kam tsibin ya fuhu wala ka miskin wa kam tsairin ya tsiru wala ka bazi ko haka mai waka ya ce to shine mindil manzo sun ce lamanadilu sa'adin sa'ad ibn mu'adh fil jannati khairun min hadhihi wallahi hankacif ko tissues da tishu din da sayyiduna sa'ad ibn mu'az yake share majina da shi a cikin aljanna wallahi wannan alkhairi ku daina wannan takama da waɗannan kayan ba wani ku daina burguwa kai da wannan kayan ba wani abu bane hankacin din sa na aljanna ya yafi wannan daraja kun ga duk wannan falalolin sa ne da manzon Allah su sama ya tabbatar al-Imam Zahabi yana kawo wannan domin ya tabbatar mana da ihtizazu arshillahi ta'ala li mauti sa'adin farhan bihi qala zahabi rahimahullah al-imam az-zahabi yace gaba da ta'aliki yace wal arshu khalqun lillahi musakhkharun ay al halittar Allah ne musakhkharun kuma Allah ya sauƙaƙe shi ai saboda kadan ya girgiza ai ba abun ban mamaki bane al arshi halittar Allah ne eh ba sifar Allah bane halitta ne shi daga cikin halittun Allah ta'ala eh halitta ne Allah ya halicce shi kuma Allah madaukakin sarki ya daidaita a kansa ba don yana da buƙatarsa ba kuma daidaita da tafi cancanta da shi shi ne wani ya taɓa wa mala abu hagu tambaya ya ce kafin Allah ya halici al'arshi yana ina ya ce yana nan inda yake kafin bayan yana nan inda yake yana nan inda yake to قالوا لنا أسئلة بدعية توشيئة الأغشية للتألم أي حرمى لم يسنى لسعباني أكان تكانن سد قلم وأكفار حلبتا أما القول الراجح خلق الأغش قبل القلم إيه. الإمام, الإمام ابن القيم يتشوى الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الحمداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان إيه. أهل شاء القلم الأرش ينادى ننسى ينادى جنش أنسى صدق الأرش الله تعالى يجرم مع القلم ثم لم يسك شيء يدائي أحد مغنغنين بيو شيء يسك شيء الأرش ليس من المرئيات في الدنيا ba ka iya ganin al'arshin Allah a duniya amma alƙalami da sunan alƙalami ai gashi nan kana ganin shi a duniya ko to shine sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu ana nufin filmar iyati fi duniyana. Eh, daga cikin abubuwan da zamu iya gani a duniyar mu amma al'arshin Allah ba mu iya ganin sa <coughs> to shine al-Imam Zahabi ya ce wal arshu khalqun lillahi musakhkharun ai al'arshi halittar Allah ne shi kuma Allah ya sokake shi idza sha'a an yahtazza ihtajja ihtazza bi mashi'ati lahi idan Allah ya ga dama a cikin ikonsa da kudurarsa da ganin damansa sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sa shi ya girgiza waja'ala fihi shu'uran li hubbi sa'ad kuma Allah madaukakin sarki ya sa masa ji li hubbi sa'ad na san sa'adu halitta Allah ne shi al'arshi sadaka Allah madaukakin sarki na da ikon da zai sa al'arshi ya girgiza kuma ya farin ciki ya so sa'adu kama da Allah ta'ala shu'uran fi jabal uhud kamar yadda Allah ya sanya ma dutsen uhud ji bi hubbihin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dutsen uhud yazo yana son annabi sallallahu alaihi wa sallam ko an dawo yakin tabuka sai manzon sama ya fara hango tun daga nesa kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito tun daga nesa sai ya hango dutsen Uhudu sai manzon sallama ya fuskar sa tai fa badat asharir wajhihi sai ce hada jabal Uhud shiga Uhud mun kawo za Uhud can muna hangen sa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu shi dutse ne na san mu muna san shi to ga gani Allah ya sanya dutse ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dutse ba kawai da sauran wasu halittu to dan Allah madaukakin sarki ya sa a cikin karamar Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu al'arshin sa ya girgiza saboda farin cikin sa ba wani bakon abu bane a cikin al'amarin Allah ta'ala wa qala ta'ala kuma Allah ya fadi a haƙƙin Annabi Dawud yace ya jibalu awbibi ma'ahu ya jibalu ya kudu watsu awwidi ma'ahu ku rika tuba tare da annabi dawudu in annabi dawudu yana tuba kuma ku tuba ai innahu awwab ko ni'mal abdu innahu awwab shi annabi dawudu alayhi salam awwab ne eh kuma shi nawwab ne fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana eh shi munibi ne to kaga duk wannan yana nuna maka a cikin ƙudura Allah da mashi'arsa wannan ba bakon abu bane ya jibalu wubi ma'ahu Allah ya ba duwatsu umarni ya ce ya jibalu ya ku duwatsu wubi ma'ahu sai aka mai da su abu ɗaya. ba a ce ya jibalu na ma'ahu ba sai aka mai da su a matsayin kamar mace ɗaya ce sai wubi ma'ahu eh, eh. to an ga cewa tsaira wa tsaira ne ko wa tsayiru a ayar abubi ma'ahu sai aka ce mai wa tsaira ko wa tsayiru hmm? hmm? wa tsayiru abubi ma'ahu wa tsaira wa alanna lahul hadida to ya yasa aka ce wa tsaira masu hau me ayar baya kafin wannan ya ji balu abubi ma'ahu mhm ina ji <laughs> kai alaran momi sun yi nutso isbir ala ma yaquluna wazkur hmm inna sakharna na kunshi gabi ɗaya ne Allah shi kyauta Allah shirya wace suna kuka koma ku mu ba saba'u muke magana a kai fa muna magana akan suratu saba'in ne ba suratu fad ba ku kawo ta sai kun kawo ta ba ka ba tsaya haka nan <coughs> Mm. duk ɗauka. Hmm? Wala ƙad'atai na Dawuda منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون يا سام غنغرة هو تو تو me yasa aka ce wattaira ya jibalu ما موكب في النهوي هي والطيرة ما هو آه. ماذا قلت واو المئية شيء مفعول ميكينا مفؤول ما هو كك ما هو ما هو تو مفؤول <laughs> مفعول ما هو ني وهذا حق ما نيشي وانا نجسكي ياتي ان جاء الامام الزهبي رحمه الله وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود أما أتكم أتكم أتكم صحيح البخاري يازو مغانا سيدنا عبد الله بن مسعود يشي كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ce wallahi muna jin tasbihin abinci kuma abincin nan yana tasbihi muna jin tasbihi abinci ana cin sa yana tasbihi wa babu babun wasi'un imanu al-imam az-zahabi yace wannan babi ne wanda yake ne yalwa sabiluhul imanu hanyar da ake son ka kawai kai imani ka yadda Allah na da irin waɗannan abubuwan mu'jizai ne mu'jizat ne da karamat da Allah madaukakin sarki yake ba wasu daga cikin bayinsa ya fifita su akan wasu bari mu karanta wannan al mala'ikatu fi janazati sa'ad mala'iku a game da a lokacin جنائز سعد بن معاذ رضي الله عنه سبحان الله ما أعلاه ما أعلى قدر الإنسان <coughs> الحمد لله هذه الله وصلى ما ليش سبحان الله تركيا تبت ما ألا ما أعلى قدر الإنسان أبو ما ماكي يتبت جمد درجة من أدر عندما يعرف ربه لوكة ليسن أبنججنسا إن كسن كه to wallahi Allah baka daraja ma ahlahu ba abin da ya kai kai mamaki ya tabbata a game da daraja ta kyalli da dan adam zai zama yana da ita wa ma mamaki ya tabbata game da tsadar dan adam a wurin Allah subhanahu wataala amma duka fa sharadin idza arafa rabbahu in ya san ubangijinsa kaga kafiri bai da waɗannan darajojin inna wufudar rahmani tatalazzalu alaihi inda mautihi jama'u na Allah subhanahu wa ta'ala wufud jam'u wafdi suna zuwa su sauka a lokacin da mutum zai mutu idan ya san Allah maɗaukacin sarki shi da ya kafa hujja da ala Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ko innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة للي وأن دسك إن الذين قالوا ربنا الله دو وأن دسك شيء أبنجد مشيني ألا سكي توحيدي سكي تجريد التوحيد سكي حقق توحيدي دا ألا ثم استقاموا sannan suka samu istiqama a aqida ba a samu zaubani ba sannan babu rawghan a tare da su ba su karkata ba ba su gudu ba sannan babu zaygun a tare da su تتنزل عليهم الملائكة ملائكة ذاتي في تتنزل ذاتي في تسوكا عليهم الملائكة ملائكة شيء سرق لله تسؤال لا تخافوا كبك جئوه ولا تحزنوا كبك شقد موا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كم بشارة تتبت أغريك ألوك أغمد الجنة دأشي مك القورنت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة mu ne waliyanku a duniya kuma mu ne waliyanku a lahira malaman tafsiri suka ce lokacin da mutum zai rasu mala'iku suke sauka idan mutum mutumin kirki ne wa hahiya ta taqaddamu janazata sa'adi ga sunan mala'iku suna fuskanto suna zuwa a game da su halarci jana'izar sayyiduna sa'ad ibn mu'adh radiyallahu anhu wa tamshi hawlaha kuma suna tafiya a gefen wannan gawar fi mawkibin mahibin a cikin wani maukibi a cikin wata jama'a mahibin ko ka ce a tawaga mahibin wacce ta zama mai kwarjini ya ajizu alƙalamu an wasfihi wanda alƙalami ba zai iya siffanta yadda mala'ikun suka zo ba an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sayyiduna abdullahi dan umaru radiyallahu ta'ala anhu ma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadal abdu salihu allazi taharraka lahu al'arshu wannan shine bawan Allah na gari wanda al'arshin Allah ya girgiza saboda shi wa futihat abuwabu sama'i sannan kuma aka bude kofofin sama ta sanadiyyarsa wa shahidahu sab'una alfan min al mala'ika sannan mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izarsa lam yanzilu ila al-ardi qabla dhalika waɗannan mala'ikun Allah bai taba saukar da su a ban kasa ba kafin wannan jana'iza sayyidina sa'adu ibn mu'az radiyallahu anhu laqad dhamma dhamma thumma ufrija anhu haqiqa ya ji matsa ta mutuwa a tashin farko thumma ufrija anhu daga nan kuma sai aka aka daga nan bai sake shiga cikin wata damuwa ba tun da ya rasu yani sa'adan aka ce ana nufin sayyidina sa'ad radiyallahu ta'ala anhu malam zai zo mana bayani wannan kan wannan bamma din me ake nufi da ita abinda ake nufi da ita kafin mu zo domin lokacin me za mu tsaya a nan bamma ana nufin abinda mutum zai ji na mutuwa ai kowa sai ya dindana azabar mutuwa ko manzon da sama da kansa sai da ya faɗa yana cewa ala inna lil mauti la sakaratin lallai mutuwa tana da wasu abubuwa da take kawo ma mutum wanda sun yi kama da maye shi yasa dan adam dole sai sun yayi eh, shi yasa da Allah ya tace ce kullu nafsin za'iqatul maut za'iqa shi kowanne rai sai ya dandana mutuwa zauq sai ya dandana dandano kuwa zai iya zama mai daɗi zai iya zama mai ɗaci amma dai ɗanɗana sai an ɗanɗana za'iqatul mauti sai mutum ya kuma ala inna lil mauti la sakarati to Allah ka mana mai sauki Allah ya sa mu cika da imani sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin